Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabata dai muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi-duminsu su wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da abokin aikinmu aminu ibrahim kiyawa daga nan sai shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa wanda shi ma aminu ibrahim kiyawa zai gabatar idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san wanda abdullahi salisu katsina zai gabatar ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 26 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan jimada sani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 198 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1823 edward jenner kwararren likita ɗan ƙasar ingila wanda kuma ya gano allurar rigakafin cutar aga na ya rasu an haifi edward a shekara ta 1749 sannan a lokacin yana ɗan shekara 45 a duniya yake kuma zaune a kasar india ya yi nasara wajen gano allurar rigakafin cutar agana a shekara ta 1769 ne edward ya fara yi wa mutane allurar rigakafin wannan cuta da haka kuma wannan allura da edward ya samar ta kubutar da miliyoyin mutane a duniya daga cutar ta agana masu saurari ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1950 kasar india ta zama jamhuriya bayan samun yancin kan kasar india daga mulkin mallakan turawan burtaniya rachan raprasan ya zama shugaban kasa sai kuma jawahir la'al nahru a matsayin prime minister tsarin tafiyarwa na kasar india dai yana bisa tsarin majalisa ne inda prime minister ne yake da karfin iko da kuma zartarwa yayin da shugaban kasa kuma ba shi da karfin zartarwa kasar india dai ita ce kasa ta biyu wajen yawan jama'a a duniya bayan kasar china kasar ta india tana makwabtaka da kasashen pakistan bangladesh nepal china da kuma myanmar da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 39 sa gabata a rana irin ta yau wata kungiyar 'yan ta'adda makiya jamhuriyar musulunci a kasar iran wadda ake kira da haɗaɗɗiyar kungiyar gurguzu ta ƙasar. sun kai wani farmaki a kan garin amur daga arewacin kasar iran da nufin mai da shi cibiyarsu sai dai bayan wannan harin kungiyar ta gamu da tarjiya daga dakarun kare juju halin musulunci a garin waɗanda suka tarwatsa su baki ɗaya sa kuma kashe da dama daga cikinsu bayan kuma sun kama wasu sannan sauran kuma suka tarwatse a cikin dazuzzukan yankin sakamakon wannan gumurzu da aka yi wasu daga cikin dakarun kare juyin juhalin musuluncin da ma wasu daga cikin jama'ar gari sun rasa rayukansu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 820 a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla shirin ko kun san kenan tare da abdullahi salisu usman katsina yanzu kuma ga labaran duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu wata tawagar kungiyar taliban ta kasar afghanistan ta iso kasar iran don tattauna batun zaman lafiya a kasar gwamnatin kasar masar ta sanya sunayen 'yan kungiyar ikhwanin musulmin hamsin cikin jerin sunayen 'yan ta'adda a wajenta sannan shugaban kasar afirka ta kudu ya yi kira ga manya-manyan kasashen duniya da su kawo ƙarshen ɓoye allurar rigakafin cutar corona. yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa wata tawaga ta kungiyar taliban ta ƙasar afghanistan ta iso birnin tehran a safiyar yau talata don tattauna batun zaman lafiya a ƙasar ta afghanistan khalid zade ya kara da cewa tawagar ƙarƙashin shugabancin mullah abdulghani baradar ta iso ƙasar iran ne a safiyar yau talata tare da gayyatar gwamnatin ƙasar iran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ya ce an shirya taron tattaunawa don dawo da zaman lafiya a ƙasar afghanistan ne tun da dadewa amma kungiyar taliban ba bata aiko da tawaga ba sai a yanzu ana sa ran tawagar ta taliban za ta gana da jami'an gwamnatin ƙasar iran wanda suka hada da ministan harkokin wajen kasar muhammad jawad zarif da kuma jakadan ƙasar iran a afghanistan inda bangarorin biyu za su tattauna batun dawo da zaman lafiya a kasar ta afghanistan ma'aikatar shari'a kasar masar ta sanya sunayen 'ya'yan kungiyar ikwanul musulmin hamsin cikin jerin sunan 'yan ta'adda a wajenta kamfanin dillacin labaran irin na kasar iran ya bayyana cewa a cikin shugabannin kungiyar wanda aka sanya sunayen su cikin 'yan ta'addan sun hada da abdul mumin abul fata da muhammad izzad hassan maliki da kuma umar as-sa'id har ila yau labarin ya kara da cewa ma'aikatar shari'a ta kasar masar ta tsawaita sanya kungiyar ikwanul musulmin gaba ɗayanta da wasu masu adawa da gwamnatin kasar su 21 cikin jerin sunayen 'yan ta'adda a kasar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a cikin watan yulin shekara ta 2013 ne ake kai ruwa rana tsakanin sojoji da kuma 'yan wannan kungiyar wacce take ganin juyin mulki ne aka yi wa zababben shugaban ƙasa na lokacin wato muhammad morsi ɗaruruwan mutane ne dai suka rasa rayukansu tun bayan juyin mulkin shugaban ƙasar afirka ta kudu kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka na karba-karba ya yi kira ga manya-manyan ƙasashen duniya masu karfin tattalin arziki da su kawo ƙarshen ɓoye allurar rigakafin cutar corona da suke yi kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto shugaban yana faɗar haka a wani jawabin da ya yi a yau talata a taron yanar gizo na tattalin arzikin duniya ko kuma world economic forum inda ya ƙara da cewa duniya tana buƙatar haɗin kai don yaƙar cutar corona don haka bai kamata wasu ƙasashe su nemi tara allurar rigakafin cutar corona fiye da buƙatar su ba. daga ƙarshe shugaban ya ce akwai wasu ƙasashen da suka sayi allurar rigakafin cutar corona ninki hudu fiye da abin da mutanen ƙasar suke bukata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu kafafen yada labarai a kasar lebanon su bayyana cewa jami'an tsaron kasar suna ta fafatawa da masu zanga-zangan in kulle ko kuma hana fita wanda gwamnatin kasar ta dorawa ƙasar kasar a cikin matsi na tattalin arziki kamfanin dillacin labaran isna na kasar iran ya bayyana cewa mutanen birnin beirut tarabulus da kuma saida don sun fito zanga-zanga nuna rashin amincewarsu da dokar kulle saboda dakile yaduwar cutar corona a kasar labarin ya kara da cewa ya zuwa yanzu dai mutane talatin ne suka ji rauni a fafatawa tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a ranar alhamis da ta gabata ce da gwamnatin kasar lebanon ta kafa dokar hana fita ko kuma kulle daga ran har zuwa takwas ga watan fabrairu mai kamawa don dakile yaduwar cutar corona a kasar gwamnatin kasar lebanon dai tana fama da matsalar yaduwar cutar corona a kasar da kuma matsalar tattalin arziki wanda faduwar darajar kudaden kasar da kuma fashewar da ta auku a tashar jiragen ruwa na kasar a cikin watan agustan shekarar da ta gabata suka jawo jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya majid takhlavanci ya bayyana cewa tehran tana jiran sabuwar gwamnatin ƙasar amurka ta ɗage takunkuman zaluncin da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗora a ƙasar sannan ta sake komawa cikin yarjejeniyar jcpoa ravanci ya bayyana haka ne a jiya litinin a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta nbc sannan ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iran ba za ta yi wani abu ba sai in har amurka ta cire mata takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata sannan ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa wacce ta fice daga cikinta a shekara ta 2018 jakadan ya karanta cewa gwamnatin amurka tana da zaɓin yin abin da ta ga dama amma ƙasar iran ba ta gaggawa kan lamarin sai dai tana da abubuwa da dama da za ta yi idan haka bai faru ba an kulla yarjejeniyar jcpoa ne a shekara ta 2015 tsakanin manya-manyan ƙasashen duniya shida da ƙasar iran akan shirinta na makamashin nukiliya amma a shekara ta 2018 shugaban amurka wanda ya shuɗe wato donald trump ya fice daga yarjejeniyar wacce kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita tare da samar da ƙuduri mai lamba biyu biyu uku ɗaya wanda ya tabbatar da yarjejeniyar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na muleka iran tare da abokin aikinmu aminu ibrahim kiyawa muleka iran Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare, masu zaɗan tarihi da ma wasu wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarar shirin idan masu ware suna biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da garin mahallati mai tsohon tarihi inda kuma muka bayyana cewa birnin mahallati yana ɗaya daga cikin kyawawan birni kuma waɗanda ake son zuwa kallo da ke cikin lardin tsakiya na ƙasar iran wannan kyakkyawan birni yana da koren yanayi da kuma iska da ruwa mai daɗi da yake ɓanta da shi kuma yake tarbar baƙi daga cikin gida da ma daga kasashen waje wanda duk shekara suna yin tururuwa zuwa wannan gari domin kashe kwarkwatar ido na ganin ɗabi'a da tarihi da garin da yake banta da shi da kuma irin tarihin da wannan gari yake ɓanta da shi don haka sai a biyo musanna a hankali domin jin yadda wannan tafiya ta kasance a lardin tsakiya na ƙasar iran hakika za ku ji daɗin kallon wannan kyakkyawar aljanna da ke doron ƙasa a nan ƙasar iran To yanzu kuma mu kawo muku maiman wuraren yawon shakatawa da ke birnin mahallati kamar yadda muka yi alkawari a baya. Da farko dai shi wannan gari yana da abubuwa masu ɗaukar hankali da dama da yake samun ta goma tagomashi daga masu yawon shakatawa na cikin gida da ƙasashen waje. Waɗannan wurare masu kyau na ɗabi'a da tsohon tarihi da ke cikin wannan birni suna daga cikin maiman wurare da ake sanya su cikin jerin ginshikan wajen yawon shakatawa na kasar iran da ke lardin tsakiya wuri na farko mai ɗaukar hankali a wannan gari shine idanuwar ruwa masu ɗumi shi dai sunan mahallati ba ganyayen furanni masu kyau da launuka daban-daban wanda ya sa aka mayar da wajen ya zama kamar wani wuri na shan magani da ke da nisan kilomita goma sha biyar daga bashin garin na mahallati tun a zamanin da zuwa yanzu waɗannan idanuwar ruwa waɗanda saboda abubuwan da yake ɓanta da shi ya zama waje ne na shan magani da kuma samun lafiya ko kuma waraka daga cututtuka daban-daban wannan cibiyar tana ɗauke da idanuwan ruwa daban-daban har guda shida wanda kowace ɗaya daga cikinsu tana da irin cutar take warkarwa ko kuma take magani kuma an ba su sunaye kamar haka shafa dambe sulaimaniye suda ko kuma baktiyari haƙida da kuma romanticism sai kuma wajen shakatawa mai kyau da ƙayatarwa da ake kira da sari chashme ɗaya daga cikin wurare masu kyau da ke da ɗimbin magoya baya da ke tsakiyar garin na mahallati kuma wajen hutawa na sari chashme wanda idanun ruwa da ke wajen ya taimaka sosai wajen rayar da wannan wuri na shakatawa da tsirrai da ciyayi da bishiyoyin da ke cikinsa inuwar bishiyoyin da ke wajen da suka fito waje suna samar da inuwa mai sanyi inda baƙi 'yan yawon shakatawa suke samun mafaka a lokacin tsananin zafi mai kuna domin hutawa da kuma samun kariya daga tsananin zafin kana shiga inda idanuwar ruwan yake za ka ji wani nishaɗi da ke sanya ruhin ɗan adam wajen bautar wuta na kure da ke wannan kyakkyawan gari na ɗaya daga cikin tsoffin gari mai daɗaɗɗen tarihi da ke cikin birnin na mahallati wato ƙauyen kure akwai wani wuri da ke tsakiyar ƙauyen kure wanda ya yi kama sosai da takta jamshid mai tsohon tarihi da ke lardin pass wanda sakamakon haka ake kiran wannan wurin da takta jamshid mahallati wannan wuri mai tsohon tarihi yana komawa ne zuwa ga dubban shekaru da suka gabata wanda a zamanin da ana kiransa da wajen bautar wuta na kure ko kuma na hure wuri na gaba kuma shine canore tsohuwa da kuma gari mai shekaru dubu biyu da ke birnin mahallati bishiyar canore kudur saboda girmanta da kyanta idan aka hada ido da ita a karan farko tana daukar idon masu wucewa da sanya su cikin mamaki kuma tana kusa da wani titi da lambu mai launin kore shar wannan tsohuwar bishiya mai tsohon tarihi da ke tsakiyar garin ana kiranta da suna cinore mai shekara dubu biyu wanda baƙi da ke zuwa wannan garin sukan je domin kashe kwarkwatar ido idan da a ce wannan bishiyar za ta iya yin magana to da ko shakka babu za ta ambaci ƙwarewar da ta samu a tsawon waɗannan shekaru da ta kwashe na rayuwarta a wannan gari kuma da ta fitar da wani littafi da zai iya yin bayani sosai game da asalin tarihin garin na mahallati sai kuma fadar jamshidiya dutsen zobe na birnin mahallati har ila yau daga cikin ababen tarihi da ke garin mahallati wanda yake kamar dutse ne mai haske da ke hasaka wannan garin shine fadar jamshidiye ko kuma gadar gabari wannan katangar an gina ta ne domin ta yi juriya da kare hare-hare da wuce gona da irin makiya a wancan zamanin don haka an gina ta da ƙarfi sosai wanda idan aka iya ta da wasu makamantanta za a iya cewa lallai ta yi ƙarko sosai yadda take lafiya lau babu wani abu da ya shafe ta ko rushewa ko makamancin haka ɗaya daga cikin abubuwan da wannan katangar take ɓanta da shi shine tana iya jurewa duk wata gobara da za ta iya tashi a cikinta ko a kusa da ita to daga nan kuma sai dam ɗin ruwa mai cike da tarihi a birnin mahallati daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali a wannan tsohon gari shine dam ɗin ruwa wanda ake wanda an gina shi ne da wani irin tsari na musamman da yake banta da shi kuma ya ɗauke da wasu abubuwa na guraben tarihi da yake komawa zuwa ga zamanin daular sasaniyan wannan dam mai tsawo yana daga cikin na farko-farko da aka yi da hannu domin tara ruwa a faɗin ƙasar. To masu wurare gashi lokacin da aka ɗirma shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a wata sabuwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada sha'afa za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa ma saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saki saura da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin wanda a yau shirin namu ya gaisa muku ali baratiyan of it. دلم دوتا gaishe da kai Ali Riza Baratiyan kuma an ne zamu janan zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zangon sai kuma can da yamma za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin aminu ibrahim kiyawa ni tayar aminu ke cewa yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh